daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana استمسك بال muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. To a shirin shirin da muke ɗauke da kamar kullum da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da sharhin bayan labarai daga nan akwai mu ɗauke da shirin na kokun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau to waɗannan da yarda Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za su kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Shugaban kasar Iran masu rufe zashiken ya mayar da martani ga shugaba Donald Trump na Amurka yana mai cewa Iran ƙasa ce mai son zaman lafiya ba yaƙi ba. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da amfani da katangewar da ta yi wa Gaza a matsayin makamin kawar da wata al'umma. Ƙasashen Rasha da kuma Ukraine sun tabbatar da aikewa da tawagogi domin tattaunawa a Turkiyya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Shugaban ƙasar Iran Masud Pezeshkian ya mayar da martani ga shugaba Donald Trump na Amurka yana mai cewa Iran ƙasa ce mai son zaman lafiya ba yaƙi ba. Zaman lafiya muke nema ba yaƙi ba su ne ke haifar da rikici in shi shi. Muna fatan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan da maƙwabtanmu in shi shugaba Pezeshkian. muna neman eh, wantaka da daidaito tsakanin kasashen azerbaijan rasha afghanistan pakistan iraki da saudiya in shi shugaban na iran a inda yake shara da kalaman na trump trump yana ganin zai iya yi mana barazana ya sanya mana takunkumi da kuma yin magana game da haƙƙin na adam amma a lokaci guda suna da hannu a tashe-tashen hankula da laifuka a yankin Pezeshkian ya kira Iran da ƙasashen yankin abokai, 'yan uwa da dangi sannan ya ƙara da cewa Kurdistan, Azerbaijan, Turkmenistan da Balushistan mu duka iyali ɗaya ne, amma suna son su sa mu gaba da juna don biyan bukatunsu. Ba za mu yi faɗa a tsakaninmu ba domin muna ɗaukar mutanen yankin a matsayin 'yan uwanmu. Saudiya ƙasa ce ta musulunci tushen musulunci. ta yaya za mu yi jayayya da ita amma yana son ya ɗora larabawa a gefe ɗaya mu ma kuma a ɗaya ɓangaren yana ƙoƙarin haddasa fitina a yankin amma ba za mu bari ya yi haka ba in shi shugaban ƙasar da iran a raddi ga shugaba donald trump na amurka wanda yanzu haka yake gudanar da wani rangadi a gabas ta tsakiya inda ya taɓa batutuwa da dama ciki har da waɗanda suka shafi halin da ake ciki a yankin musamman ma game da batun iran Iran ta bayyana cewa za ta yi zama a gobe Juma'a da kasashen nan na Turai guda uku da ake kira da e wato Burtaniya, Jamus da kuma Faransa kan shirinta na nukiliya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya bayyana cewa a gobe Juma'a 16 ga watan Mayu ne za a yi shawarwari karo na hudu da Tehran da kasashen Turan da suka kulle shirin nukiliyar 2015. Ya ce za a gudanar da taron ne a birnin Satambul na kasar Turkiyya. babban ashandar taron dai shine ci gaba da tuntubar juna da kasashen uku musamman kan shawarwarin da ke tsakanin tehran da kuma washington ya zuwa yanzu dai iran da kasashen turan sun gudanar da shawarwari guda uku kan batun nukiliyar kasar iran tun da farko an shirya gudanar da wani sabon zagaye na tattaunawa tsakanin iran da turai a birnin rome a ranar 30 ga watan afrilu gabanin tattaunawa karo ta hudu da amurka to sai dai kuma saboda ɗage ganawar aka samu shinkiri wajen gudanar da taron da ƙasashen turan guda uku ganawar da za a yi gobe juma'a ta biyo bayan zagaye na hudu na tattaunawa tsakanin tahiran da washington wanda aka gudanar a ranar lahadin da ta gabata a ƙarƙashin jagorancin masarautar oman shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya ce kamata yi kasashen iran da kuma algeria su haɗa kai wajen kai kayan agaji a zirin gaza da yaki daidaita kalibab ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da shugaban majalisar al'ummar kasar algeria ibrahim bugali a ranar laraba a birnin jakarta na kasar indonesia a gefen taron 'yan majalisar dokoki na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta puc karo na sha tara ya jaddada mahimmancin samar da haɗin kai wajen tunkara haran wuce gona da iri da isra'ila ke yi a palestinu da kuma maido da hakokin al'ummar palestinu da ake zalunta a zirin gaza kalibaf ya yi kira ga kasashen musulmin da su haɗa kai su nemo hanyoyin warware rikicin palestinu ya kuma buƙaci sauran ƙasashe da su ci gaba da taimakawa al'ummar palestinu samun nasara ta ƙarshe. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da amfani da katangewar da take yi wa Gaza a matsayin makamin kawar da wata al'umma. A wani rahoto da ta fitar yau Alhamis, ƙungiyar ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da amfani da shingen da aka yi wa zirin Gaza a matsayin wani makami na share wata al'umma a doron ƙasa yayin da hukumomin isra'ila suka hana shigar da duk wani agajin jin kai cikin yankin palestino tun ranar biyu ga watan maris katange zirin da isra'ila ta yi ya fi karfin dabarun soji ya kai wani yunkuri na share al'umma in ji federico borrello daraktan zatarwa mai riko na kungiyar a cikin wata sanarwa da ya isra'ila inda ya ce wato tana zaunar da mutanen gaza miliyan biyu a wani shinge da aka takaice lamurra tare da mai da yankin wani kufai da ba za a iya rayuwa a ciki ba sojin isra'ila sun sake kai harare a zirin gaza a ranar 18 ga watan maris ta hanyar keta yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar hamas inda suka kashe dubban falastinawa tare da raunata wasu da dama akalla falastinawa dubu hamsin da uku da goma aka kashe akasari mata da ƙananan yara yayin da wasu dubu da goma sha tara da ɗari tara da tasirin da takwas suka jikkata a munanan hararen da sojojin isra'ila suka kai a gaza tun ranar bakwai ga watan oktoba shekarar dubu biyu da ashirin da uku ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta faɗa a baya-bayan nan cewa a shirye take ta shiga tattaunawa cikin gaggawa domin cimma rijiyar tsagaita wuta mai ɗorewa a zirin gaza rasha da ukraine sun tabbatar da aikewa da tawaga dukkaninsu domin gudanar da tattaunawa ta kai tsaye tsakanin kasashen biyu da ke rikici da juna shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya aike da tawagar ukraine zuwa birnin istanbul na kasar turkiyya domin ganawa da wakilan rasha domin tattaunawa kan zaman lafiya amma shi da kansa ba zai je can ba kamar da wani babban jami'in ukraine ya shida wa kamfanin labarai na afp jami'in ya ce shugaban ya yanke shawarar cewa ukraine za ta shiga tattaunawa da rasha a istanbul amma volodymyr zelensky ba zai je istanbul ba saboda taron ba a matakin shugabanni ba ne ita ma fadar kremlin ta sanar da jerin sunayen wakilan kasar don tattaunawa da ukraine a istanbul amma ta ce shugaban kasar ko kuma ministan harkokin waje na kasar ba za su jagoranci tawagar ba shugaban tawagar kasar rasha vladimir medinsky ya bayyana cewa babban aikin shawarwarin da za a yi tsakanin rasha da ukraine shine kawar da musabbabin rikicin da kuma samar da zaman lafiya mai dorewa ya jaddada cewa rasha na kallon sabuwar tattaunawar a matsayin ci gaba da shirin zaman lafiya da aka yi a shekarar 2022 rasha ta abuka wa ukraine ne a ranar 24 ga watan fabrairu na shekarar 2022 bayan amincewar da moscow ta yi da 'yancin kai na jamhuriyar donbass matakin da kasashen yammaci da kawayensu suka yi tar da shi tare da laftawa rasha jerin takunkumai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Sharhin bayan labaran namu na yau zai yi magana ne game da ziyarar da shugaba Donald Trump na Amurka ke gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Donald Trump na Amurka na ci gaba gudanar da ziyara a gabas ta tsakiya, wadda ita ce ziyarar sa ta farko tun bayan sake hawansa kan karagar mulkin Amurka. Shugaban ya fara yada zango a kasar Saudiya inda ya gana da mahukuntan kasar. Karfafa dangantaka da Saudiya da sauran kasashen yankin na daga cikin ajandar shugaban na Amurka. A ziyarar da ya kai Saudiya, shugaban ya cimma yarjejeniya mai tsoka da mahukuntan Saudiyar. cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka kulla akwai ta dala biliyan 142 ta cinikayyar makamai abin da ke zama wani bangare na dala biliyan 600 na hannun jari da saudiya ta zuba a amurka baya ga wannan kuma yarjejeniyar ta kunshi samar da iskar gas da sauran makamashi na dala biliyan 14 da miliyan 200 sai jirgin sama kirar boeing 737 8 kan dala biliyan 4 da miliyan 800 kazalika kasashen biyu sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi sama da goma da suka hada da musayar bayanai ta tsakanin jami'an tsaro da fannin shari'a da kuma musayar al'adu haka kuma an taɓo batun shirin nukiliyar iran da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas da yake bayani shugaba trump ya ce ya amince cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin saudi da kuma amurka kuma kasashen biyu suna ƙaunar juna don haka akwai buƙatar su haɗa hannu don haɓaka tattalin arzikin juna Shugaban na Amurka Donald Trump ya kuma rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniyar ta sayan makamai da kasar ta Saudiya da darajar su ta kai ta dala biliyan 142 a ziyarar da ya kai kasar da ke gabar tekun fasha wannan hakika ita ce rijiyar haɗin gwiwa ta tsaro mafi mahimmanci a tarihin kasashen biyu a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talata 13 ga watan nan na mayu fadar white house ta ce yarjejeniyar sayan makamai ta hada da yarjejeniyoyi da aka kulla da wasu kamfanonin tsaron amurka fiye da goma sha biyu a fannonin tsaro na sama da na makami masu linzami inda ta karar cewa yarjejeniyar tana taimakawa wajen karfa dangantakar tattalin arziki da soja tsakanin amurka da saudiya fadar white house ta kuma sanar cewa waɗannan yarjejeniyoyin tarihi suna wakiltar sabon zamanin ƙawancen zinare tsakanin ƙasashen biyu trump da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a wani biki a masarautar da ke riyadh an kuma rataba hannu kan wasu yarjejeni da dama yayin bikin da suka hada da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin kwastam na kasashen biyu binciken likitanci dangane da cututtuka masu yaduwa haɗin gwiwar shari'a da haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya da hukumar fbi hukumar bincike ta tarayya da dai sauransu saudiya dai ita ce ƙasa ta farko da trump ya ziyarta tun bayan da ya ɗare kan kargal mulkin amurka a karo na biyu a matsayin shugaban amurka rahotannin baya-bayan nan sun cewa amurka ba ta neman saudiya ta daidaita hulɗar da ke tsakaninta da isra'ila a matsayin wani sharaɗi na ci gaba da shawarwarin haɗin gwiwa na nukiliya da ƙasar a shekarar 2017 trump ya kuma zaɓi saudiya a matsayin ƙasarsa ta farko a ƙetare inda ya samu jarin dala biliyan 450 a amurka wannan rangadin zai kuma kai shi a ƙasar qatar da haɗe da larabawa a qatar ana sa ran trump zai karbi wani katafaren jirgi ƙirar boeing 747 wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 400 wannan kyauta da za a yi wa Trump kamar sabon jirgin sama Air Force One ne jirgin shugaban amurka ana sa ran qatar za ta sanar da zuba jari na biliyoyin daloli a tsakaninta da amurka a yayin wannan ziyara da trump ke yi kasar qatar mai karfin tattalin arzikin gas tuni ta wanke kanta kan irin kallon da amurka ke yi mata inda ta samu cimma gagarumar nasara a sha'anin diplomasiya tsakaninta da kasar tare da kyautata alakar zuba jari tsakaninta da washington wannan ne karan farko da shugaban amurka ya ziyarci kasar cikin shekaru 23 da suka gabata wata majiya ta ce a yinda trump ke wannan ziyara ana sa ran kamfanin jirgin qatar air zai bayyana yarjejeniyar sayan manyan shirage 100 daga kamfanin amurka na boeing a shekarar 2017 dai shugaban Donald Trump na Amurka ya goyi bayan takunkumin tattalin arzikin da kasashen saudiyya da haɗaɗɗen Larabawa da Bahrain da Masar da suka kakaba wa Qatar abin da ya jefa kasar cikin mawuyacin yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a fannin tattalin arziki. Shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Laraba yayin ziyara da ya kai a Qatar matakin na biyu a rangadin da yake yi a yankin Gulf cewa kamfanin jirgin na Qatar Airways ya ba da umarnin sayan jiragen sama 160 da kudin su ya kai dala biliyan 200 tare da boeing wannan shine odar jirgin sama mafi girma a tarihin boeing in shi donald trump ya karar cewa yana wakiltar fiye da dala biliyan 200 na jiragen sama 160 kuma abin mamaki ne kuma na tarihi ne a wani lokaci kuma a nan gaba ne ake sa ran shugaban na amurka donald trump zai ziyarci haɗaɗɗen daular larabawa ko kun san. Bismillah Rahim masu sauraro yau Alhamis 26 ga watan Urdubihesh shekara ta 1404 Hijira Shamsiya wacce ta yi daidai da 15 ga watan Mayun shekara ta 2025 miladiya har ila yau wacce ta yi daidai da 17 ga watan Zulkida shekara ta 1466 Hijira Gamariya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1267 da suka gabata kamar yadda ya zo a cikin tarihin addinin musulunci a rana irin ta yauce wato 17 ga watan Zulhaji, shekara ta 179 hijira kamariya sarki haruna rashid ɗaya daga cikin sarakunan abbasiyawa ya tilastawa limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wato imam musa kazim salam yin hijira daga madinan kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa kasar iraki bayan tilasta masa ƙaura zuwa birnin basra na kasar iraki da zaran yana shiga birnin sarki haruna rashid ya ba da umarnin a jefa shi cikin gidan yari na isa dan ja'far hakimin basra a lokacin a ranar bakwai ga watan zulhajjin shekara ta 179 hijira kamariya sai dai hakimin ya rubuta wa sarki haruna rashid kan cewa baya son imam ya kasance a gidan yarinsa don haka ya nemi wani a nan ne sai sarki haruna rashid ya ce a dawo da imam kazim salam zuwa birnin bagdaza bayan dawo da shi ya buƙaci wani mutum mai suna fadlo ɗan rabi ya kashe shi amma fadlo ya ƙi hakan sannan bayan zaman kaso na shekaru goma sha biyar ya buƙaci yahaya ɗan khalid albarmaki ya kashe shi a halin yanzu dai hubbarin imam musa ɗan jafar alaihi yana unguwar kazimiya na birnin bagdaza na ƙasar iraki inda miliyoyin masoyansa suke ziyartarsa a kowace shekara masu sauraro ko kun san cewa yau 26 ga watan urdubh rana ce ta girmama abul firdausi malamin addini kuma mawaƙi a cikin adabin farisanci a nan ƙasar iran an haifi firdausi a shekara ta 320 hijira shamsiya a yankin tos da ke arewa maso gabacin ƙasar iran firdausi ya shahara saboda littafinsa mai suna shahname da ya rubuta ya fara rubutun littafin shahaname ne tun yana matashi kuma har zuwa ƙarshen rayuwarsa yakan rera sabbin waƙoƙi ya sanya su cikin littafin ko kuma ya soya tsarin wasu baitocin da suke cikin littafin littafin mai dai taska ce wacce ta kiyaye wa iraniyawa da masu magana da harshen farisanci harshen su da kuma al'adunsu nau'o'in ilimi da firdausi ya kawo a cikin littafin shahname sun hada da wa'anda ya samo daga wasu littattafan tarihin ƙasar iran na da dubban shekarun da suka gabata kafin zuwan addinin musulunci da kuma wa'anda ya riska a cikin rayuwar iraniyawa da al'adunsu da kuma halayensu kafin musulunci firdausi ya samu wa'annan labaran a wasu littattafan da ya gano ko kuma wa'anda ba a rubuta su ba littafin shahnameh dai yana cike da tarihin iraniyawa daban-daban a bangarorin rayuwa daban-daban firdausi ya bayyana cewa ya ɗauki shekaru kimanin talatin cur yana rubutun littafin shahnameh don ƙayatarwar isoshi da kuma ilimin da ya kawo a cikin littafin shahnameh an tarjama littafin zuwa harsuna daban-daban na duniya don amfanar wasu mutane da kuma sanar da wasu ƙabilun halaye da kuma tarihin iraniyawa kafin zuwan addini musulunci masu sauraro ko kun san cewa shekaru 133 da suka gabata a rana irin ta wato 17 ga watan zulƙida an kashe mirza riza karimi malami a gwamnatin nasiruddin sha kajar a haramin sha abdulazim da ke kudancin birnin tehran a lokacin mulkinsa dai an aiwatar da sauye-sauye masu muhimmanci a ƙasar iran a lokacin mulkin nasiruddin sha qajar dai an gabatar da sauye-sauye da dama a ƙasar iran sannan wasu abubuwa da dama sun faru daga ciki dai an kashe firaministan gwamnatin nasiruddin sha wanda ya kaddamar da gyare-gyare masu kyau a harkokin tafiyar da mulki da kuma ci gaban ƙasar ta iran masana suna ganin an kashe amir kabir ne tare da taimakon makiyan amir kabir ɗin da suke aiki tare da sarki nasiruddin sha wanda suke da dangantaka da gwamnatin ingila 'yar mulkin mallaka a lokacin har ila yau a lokaci guda aka kashe mirza riza karimi malamin addini kuma ɗaya daga cikin ɗaliban said jamaluddin asadabadi a daidai lokacin da ake bukukuwan cika shekaru hamsin da sarautar sarki nasiruddin sha a hubbarin sha abdulazim da ke nan kudancin birnin tehran yana ɗan shekara 66 a duniya bayan mutuwar nasiruddin sha ɗansa ɗan shekara 45 a duniya wanda kuma ya kasance yarima mai jiran gadon sarauta na kimanin shekaru 40 wato muzaffar din sha ya ɗare kan kujerar sarauta ƙasar iran masu sauraro ƙarshen shirin kenan sai kuma ta fitowa macedonia Ma yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan wani shiri da Amurka take son fitowa da shi kuma ta yi aiki da shi akan zirin Gaza, wanda kafar shigarsa ita ce agaji da ceto. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Shirin da Amurka take da shi akan Gaza ya buɗe wata sabuwar tattaunawa akan yadda za a tafiyar da yankin ta fuskar sha'anin ceto da agaji da kuma ma sha'anin mulki a nan gaba. Wannan batu yana a matsayin babbar dama ce a gaban ƙasashen wannan yankin musamman Larabawa da su shiga ciki domin yin tasiri a cikin makomar Gaza. A wannan lokacin da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump yake yin ziyarar aiki a cikin ƙasar Saudiya, an gabatar da sabon shirin da Amurka take da shi, wanda ya ƙunshi shigar da kayan agaji zuwa Gaza. Hakanan kuma shirin ya ƙunshi kafa wani kwamiti wanda aka baiwa sunan kwamitin Gaza. Wannan kwamitin ana son ganin ya tafiyar da sha'anin raba kayan agaji a cikin wannan yanki wanda kuma ke tunanin zai tafiyar da shi shine david belize wanda tsohon shugaban hukumar abinci ta duniya ne a ƙarƙashin wannan shirin za a samar da wani tsari na tara da raba kayan agaji kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙasashen yankin tekun fashe ne za su bayar da kudaden tafiyar da shi sai dai kuma amurka da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin wannan shirin za su kasance masu sanya idanu domin gadin yadda yake gudana ba tare da an shigar da majalisar ɗinkin duniya kai tsaye ba ba kuma za a shigar da ƙungiyar agaji ta orwa a cikin tafiyar da wannan lamarin ba sai dai kuma tun ba a je ko ina ba a daidai lokacin da shugaban ƙasa amurka donald trump ya isa ƙasar qatar ya gana da sarkinta da kuma jami'an wannan ƙasa ƙasar qatar ɗin ta nuna ƙin amincewarta da wannan shirin inda ta ce ya kamata a bar majalisar ɗinkin duniya ne ta shigar da kayan agajin da ake da buƙatuwa da su a wannan yankin tare da cewa a zahiri bijiro da wannan shirin yana nuni da cewa an gina shi ne akan ayyukan agaji da jin ƙai illa iyaka wasu tambayoyi suna bijiro da kansu. Daga ciki da akwai dalilin da ya sa aka kawo wannan batu ma a daidai wannan lokacin, musamman bisa la'akari da sauyin siyasa da yake faruwa a tsakanin Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma yadda ake ƙara samun sautuka da suke yin kira da a dakatar da kisan kiyashin da 'yan sahiyoniya suke wa mutanen Gaza. hakanan kuma yin gargaɗi a kan yunwar da ake fama da ita a cikin Gaza ɗin da cewa fa ta yi kamari fa ko mutane fa suna mutuwa saboda yunwa. Shirin Amurka dai yana zuwa ne a lokacin da ake ƙara samun rikicewar siyasar ƙasa da ƙasa da ya haɗa da saɓani a tsakanin Donald Trump na Amurka da kuma Benjamin Netanyahu na haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙasa Amurka ya bai baiwa Netanyahu mamaki da ya buɗe tattaunawa da Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kamar kuma yadda ya taka wa ƙasar Isra’ila birki da hana ta mafarkin buɗe yaƙi da Iran wacce ta san cewa za ta ji jiki. Ya kuwa faɗa wa kafan watsa labaru hakan, ya kuma dakatar da yaƙi da Ansarullah na Yaman ba tare da sharaɗin cewa za su daina kaiwa haruntacce ƙasar Isra'ila har ba. Abinda wannan matakin yake nufi shine Amurka ta fara sanya jan layi a tsakanin na ta manufofin na ƙashin kanta da na haramtacce ƙasar Isra'ila a cikin yankin yammacin Asiya. Dama dai tuntuni waɗanda suka san saƙo da lungu na siyasar wannan yankin suke faɗawa wato Amurkan cewa manufofinta idan har tana so ta kare su sun bambanta da na haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wani abu da Trump ɗin ya yi wanda ya bai wa Netanyahu mamaki kuma bai masa daidai ba shine cirewa Siriya takunkumi. To amma wani abin jan hankali a nan shine cewa Amurka fa a ƙarƙashin Trump ba ta ja da baya daga kare haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba. illa iyaka Trump ɗin yana da matsala ne da Netanyahu. Waɗannan kuma wasu abubuwa ne guda biyu da suke da bambanci da juna. Amurka ta fahimci cewa Netanyahu yana son rusa mata dukkanin manufofinta a cikin wannan yankin. Aƙalla a alaƙata da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha. A wannan ziyarar Netanyahu ya kai zuwa Saudiyya da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa zai samo wa ƙasarsa biliyoyin daloli, amma ba tiriliyoyi ba. Saudiyya za ta zuba hannun jari da kuɗaɗen da sun kai dala Amurka biliyan 500 zuwa 600 kamar kuma za ta sai makamai na wasu biliyoyin daloli. Ita kuwa Qatar za ta yi wani ciniki ne wanda watakila Amurkan ta haɗe ba ta ga irinsa ba, wanda shine cewa za ta sayi jiragen nan samfurin Boeing har guda ɗari da shida da kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan ɗari Ita ko haɗaɗɗe daular larabawa za ta zuba hannun jari na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo hudu a Amurka a cikin wasu shekaru kaɗan masu zuwa. Da a ce Trump ɗin bai wa Netanyahu ba ya nisanta manufar Amurka da ta haramtaccen ƙasar Isra'ila to da bai sami damar tatsar waɗannan kuɗaɗen daga larabawan yankin tekun fasha ba. A bisa wannan dalilin za a iya cewa shirin Trump na manufar kare Amurka a farko shi ne ke jansa ya raba hannun gari da Netanyahu. Kuma waɗannan matakan da ya ɗauka za su sa ƙalla ya jawo hankalin larabawa da kuma kyautata alaƙa da su ko da kuwa ta wucin gadi ce. Wani abu mai ƙarin jan hankali a nan shine cewa Trump ya raba tsakanin samarwa Saudiya da shirin makamashin nukiliya na zaman lafiya da kuma batun kafa alaƙa tsakanin 'yan sahayoniyar da Saudiya. A bisa waɗannan sauye-sauye za a iya takaita siyasar Amurka a kan wasu ginshiƙai guda uku. Na farko, daga yanzu a wurin Amurka akalla a ƙarƙashin siyasar Donald Trump, ba haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce take zama ma'aunin siyasar Amurka da alaƙata da ƙasashen yammacin Asiya ba, kuɗi da Amurkan take so daga ƙasashen wannan yankin sun shige gaban haramtacciyar ƙasar Isra'ila da zama mafi amfani a wurin Donald Trump. Na biyu, da akwai alama Amurka tana son mayar da Saudiya zama wani ginshikin siyasarta mai zaman kanta domin ta zama mai yin tasiri a cikin batun Falasɗinawa. Na uku, da alama batun tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila da shugabannin Amurka a baya suke guda da shi ba shi ne mai muhimmanci da kuma nuniyar da Trump ɗin zai yi amfani da shi ba wajen kallo da tafiyar da alaƙarsa da sauran masu taka rawa a cikin wannan yanki ba. Idan aka haɗa waɗannan abubuwan guda uku, za su zama masu nuni a kan sauyin da yake faruwa a ƙarƙashin gwamnatin Trump da da yake kallon wannan yankin na yammacin Asiya. Kuma abu ne mai yiwa wannan salon siyasar ya sa ya yi wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila matsi daga wanda shi ne dama zai iya mata wato shugaban ƙasa amurka domin ta kawo ƙarshen kisan kiyashin da take yi wa al'ummar gaza bugu da ƙari wannan shirin na amurka a gaza zai kuma buɗe wata kafa ta tattaunawa a kan yadda sha'anin mulki na fararen hula zai kasance a cikin zirin Gaza. haka nan kuma zai bai wa ƙasashen larabawa damar su masu shiga su yi tasiri a kan yadda za a tafiyar da yankin Gaza. Kuma dai me ke faruwa za a iya cewa yadda ƙungiyar Hamas ta gwagwarmaya ta saki ba Amerikan nan wanda yake a matsayin fursuna a wajenta a matsayin kyakkyawar wato niyya domin ganin yadda Amurkan za ta mayar da martani shi kanshi wani batu ne wanda ya sake bakanta wa Netanyahu da kuma jin cewa lallai wani hadari na siyasa daban yana kaɗawa yanzu a Amurka da ma a cikin wannan yankin wanda nesa da shi zai ci gaba da tafiya. To ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don wato shirin namu ya zo ƙarshe ba. sai dai ƙurewar lokaci da fatan an ji daɗin abun da aka saurara kafin mu karkare baki ɗan yi bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke cewa an kashe mutane da dama a harin da ƙungiyar da ke da alaƙa da alƙa'ida ta kai a sansanin sojin Burkina Faso. faso da zargin da sojojin kasar suka yi cewa mayakan sa kai suna da hannu wajen aikata kisan kiyashi na kabilanci a kasar da kuma kiran da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi na gudanar da bincike cikin gaggawa kan kisan gilla a burkina faso da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an kashe mutane da dama a wani hari da wata kungiya da ke dauke da makamai ta kai a burkina faso kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran afp a wannan mako rahotanni sun yi nuni da cewa an kai wani gagarumin hari a birnin jibo da ke arewacin kasar burkina faso a ƙarshen wancan mako da ta gabata da ake kiyasta zaton mayakan da ke goyon bayan ƙungiyar alka'ida mai suna ƙungiyar masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta jnim suna da hannu wajen kai harin an kai hari ne kan babban sansanin sojoji da ke birnin ajibo inda aka kashe sojoji da fararen hula da dama tare da kwasar kayan sojoji a matsayin ganima fiye da shekaru uku kenan da aka killace birnin jibo inda ba a barin mutane su shiga ko su fita sai tare da rakiyar sojoji kuma ana fama da karancin abinci da na magunguna a garin lamarin da ya sa ya kasance ɗaya daga cikin yankuna da rikicin makamai ya fi shafa a ƙasar dukkanin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga ƙabilar fulani su ne al'umma makiyaya da ke yaɗuwa a yankin an daɗe ana zargin gwamnati da goyon bayan masu kishin islama a wani rahoto da ta gabatar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a baya ta zargi gwamnati da hannu a harin bisa ga hujjojin da ke kunshe cikin faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta duk da cewa hujjojin ba su kai ga zama cikakken dalili da za su tabbatar da zargi kan gwamnatin ba gwamnatin kasar dai ta fitar da wani gagarumin musantawa a lokacin da rahoton farko ya bayyana inda ta ce a cikin wata sanarwa da ta fi fitar ta ce ta yi Allah wadai da yadda ake yada hotuna a shafukan sada zumunta da ke haifar da kiyayya da tashe-tashen hankula da kuma bayyana karya da nufin kawo cikas ga haɗin kan al'umma a ƙasa. hukumomin burkina faso dai ba su hanzarta mayar da martani ga sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ba a gefe guda kuma ana zargin sojojin burkina faso da mayakan sa kai da ke goya musu baya da hannu a aikata kisan kiyashi na ƙabilanci. burkina faso dai na fuskantar tashe-tashen hankula da ba a taɓa ganin irinsa ba inda ake samun munanan hare-hare daga wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a arewa arewacin kasar da kuma zargin kisan gillar da ake yi na kabilanci kan sojojin gwamnati da na mayakan sa kai da ke goya musu baya a yammacin kasar wanda ke ƙara shigar da al'umma cikin halin ni'yasu kuma na barazana ga ɗabi'ar zama tare da kyakkyawar rayuwar zamantakewar al'umma da sanyin safiyar ranar lahadi 11 ga watan mayu ne birnin jibo da ke arewacin kasar burkina faso ya fuskanci wasu munanan hare-hare daga mayaka da ke goyon bayan kungiyar alka'ida mai suna kungiyar masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta jnim kuma an kai hare-haren kan babban sansanin sojin birnin inda aka kashe sojoji da fararen hula da dama tare da kwasar kayan sojoji a matsayin ganima fiye da shekaru uku kenan da aka killace birnin jibo inda ba a barin mutane suna shiga da fice sai tare da rakiyar sojoji lamarin da ya janyo karancin abinci da magunguna yankuna don haka birnin ya kasance ɗaya daga cikin yankuna da rikicin makamai ya fi shafa a ƙasar a wani ci gaba kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar da wani rahoto a ranar 12 ga watan mayu inda ta zargi sojojin burkina faso da kuma 'yan sa kai na tsaron ƙasa da hannu a kisan kiyashi kan fararen hula 'yan ƙabilar fulani a yankin solinzo da ke yammacin ƙasar mali a wani harin soji da aka kaddamar a watan maris ɗin da ya gabata a cewar rahoton an kashe fararen hula fiye da ɗari galibinsu fulani a har haren haɗin baki da aka kai ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki da kuma jirage masu saukar ungulu lamarin da ke nuni da cewa akwai haɗin gwiwar cibiyar tsakiya a matakin rundunar soji kamar yadda kungiyar ta tabbatar ta hanyar faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan bindiga ke tafiya a tsakanin gawaki suna furta maganar cewa an murkushe fulani duk da girman wannan zargi amma gwamnatin kasar bata sanar da aniyarta na gudanar da wani bincike na musamman ba sai dai kawai ta bayyana cewa harin da sojoji suka kai na mayar da martani ne ga harin 'yan ta'adda kuma 'yan ta'adda sun kasance waɗanda suka fara ƙaddamar da harin don haka aka murƙushe su wannan shiru da aka yi a hukumance ya haifar da fargabar cewa za a iya sake samun irin wannan kisan kiyashi ba tare da gudanar da bincike ba musamman ganin yadda gwamnati take ci gaba da dogaro da 'yan bindigan cikin gida waɗanda ba a sanya ido sosai a kansu wajen tunkarar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke riƙe da sassan ƙasar waɗannan al'amura dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kallon ƙasar burkina faso a matsayar ɗaya daga cikin ƙasashe da rikicin yankin sahel ya fi shafa inda sama da mutane miliyan biyu suka rasa matsugunansu kuma ƙungiyoyin ba da agaji ke fuskantar manyan matsaloli wajen isa yankunan da suke fama da matsalolin rayuwa masu lura da al'amuran yau da kullum sun yi gargaɗin cewa ci gaba da tashe-tashen hankula ba tare da hukunta masu laifi laifi ba na iya haifar da wargajewar gwamnati da zafafan ramuwar gayya da kuma kawo cikas ga makomar sulhun ƙasa hakanan rahotanni suna bayyana cewa hare-haren 'yan ta'adda suna ƙara janyo taɓarɓarewar yanayin jin ƙai a arewacin burkina faso a baya bayan nan ne birnin jibo da ke arewacin kasar burkina faso ya fuskanci munanan hare-hare daga kungiyar masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta gnim a yankin sahel na afirka lamarin da ya kara ta'azzara halin jin kai a can hare-haren sun auna sansanin sojoji na yau da kullum a wajen birnin kuma har yanzu ba a tantance hasarar rayuka da hasarar da mazauna birnin suka yi sakamakon waɗannan waɗannan abubuwa ba tsawon shekaru uku kenan birnin ya kasance yana killace gaba daya saboda faɗar da ake gwabzawa tsakanin sojojin gwamnati da ƙungiyoyi masu fafutuka a yankunan arewa wanda ke ɗauke da taken jihadi da goyon bayan musulunci gidan radiyon faransa ya ruwaito cewa yunwa ta yi sanadiyar mutuwar wasu mazauna birnin tun bayan da aka fara killace birnin a watan fabrairun shekara ta 2022 kuma lamarin jin kaina na daban tsoro kuma yana nuna bullar wani bala'i na daban wata majiya a yankin ta ce birnin ya zama garin fatalwa inda mazaunansa ke killace a unguwanni da ke kusa da sansanonin sojin gwamnati duk wanda ya yi magana a bainar jama'a ko kuma ya yi kokarin yin magana da bangarorin waje yana fuskantar martanin hukunci daga 'yan bindiga da dakarun soji a watan fabrairun wannan shekara ƙungiyar nusrat al-islam wal muslimin ta masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta jnim ta ɗauki matakin kai munanan hare-hare kan dakarun soji a kusa da birnin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin da suka hada da sojoji da mayakan ƙungiyoyin sa kai a cewar wasu rahotanni da ba na hukuma ba a watan satumban shekara ta 2024 mayakan sun Mai birnin jibo inda suka kashe fararen hula tare da tilastawa mazauna da dama tserewa daga muhallinsu duk da cewa sojojin gwamnati na amfani da jiragen saman yaki amma har yanzu ba su iya daƙile hare-haren da ake kai wa birnin ba tun a shekara ta 2023 jibo tana arewacin burkina faso kuma ita ce babban birnin lardin som mai tazarar kilomita 200 daga wagadugu babban birnin kasar kuma mai tazarar kilomita 45 daga kan iyaka da mali a cewar rahotannin kungiyar likitoci ta dr sultan bodas kuntatawa matsin lamba ya kara janyo bukatar abinci da tsabtacen ruwan sha a birnin kungiyar ta dr sultan bodas ta ce rikicin da ake ci gaba da yi tsakanin dakarun tsaro da kungiyoyi masu dauke da makamai a wajen birnin jibo ya yi sanadiyar raba mutane 270 da muhallinsu da mafi yawansu mata ne da ƙananan yara tsawon shekara goma burkina faso ta yi fama da yaƙi da gudun hijira da kuma bala'i saboda yaduwar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a yankin sahel har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human right watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin soji na ƙasar burkina faso da ta buɗe wani bincike na gaggawa kan kisan kiyashi da wata ƙungiya da ke ƙawance da dakarun gwamnati suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da da dama kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa hotunan faifan bidiyo da aka fitar a wannan mako sun ɗaga hankulan jama'ar ƙasar da ma duniya baki ɗaya musamman yadda aka gudanar da kisan kiyashi kan wasu jama'a da aka nuna a shafukan sada zumunta da ke nuna gawakin mutane da dama a kwance a ƙasa a yankin solinzo da ke arewa maso yammacin ƙasar burkina faso har ila yau cikakkun bayanai daga yankin da aka kai harin ba su bayyana hakikanin abin da ya faru ba kuma gwamnati a wagadugu ba ta yi cikakken bayani kan laifukan mutanen da aka kashe ba duk da haka an ba da rahoton kashe mata da yara da kuma tsofaffi a cikin faifin bidiyo da aka watsa ta hanyar faifan bidiyo human rights watch ta kirga gawaki 58 amma ta yi imanin adadin waɗanda suka mutu ya fi haka ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba kuma a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifuka ta hanyar da ta dace kan girman laifukansu kamfanin dillancin labaran faransa ya nakalto majiyar ƙasar na cewa an kashe iyalai baki ɗaya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 Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.